yayin da kusan dukkanin jihohin da ke Najeriya suka bayyana sha biyu ga watan Oktoba a matsayin ranar da ɗaliban suka koma makarantu. Jihar Borno da ke shi ayo musu gabacin Najeriya da kuma ta yi fama da hare-haren mayakan Boko Haram ta ce ita sai a ranar 26 ga wannan watan na Oktoba za ta zo ma gudanar da harkokin karatun nata. Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno Honar Bulbali Ayuba ne da ya bayyana muryar Amurka kan shirye-shiryen da jihar take yi da ma dalilanta na kai wannan lokaci zuwa 26. Ya ce su akwai matakan da suke ɗauka na tabbatar da cewa sun kare duk wani ɗalibi da malamin da zai koyar a dukkanin makarantu fiye da tamanin da ake da su a jihar. Girma gwamna ya ba mu dama mu sanar akan cewa lalle lalle za a buɗe makarantu gaba ɗaya ɗalibai su koma makaranta ranar 26 ga wannan wata da muke ciki don ban ma son kawai yan uwanka suna buɗewa kai maka ce kawai ka buɗe ba tare da nazari akan me ya kamata a yi kafin a buɗe ba. Kuma makarantu nawa ake da su ne a jihar Borno wanda ake sa ran za su koma ranar 26 ga wannan wata ne muna da makarantu 88 kamar a tattuna da kuka yi jiya da su waɗannan shugaban waɗannan makarantu da kuma shi gwamna kansa kamar akwai wasu matsaloli da kuka gano cewa ana fuskanta wasu makarantu eh, alal hakika ka san sashin ilimi sashi ne wadda a gaskiya yana bukatan makudan kuɗi domin a ga an cimma nasara kuma ganin cewar jihar borno a jiha ne wadda muka fuskanci wannan maganin insurgency nan kuma ya mai da mu baya kwarai da gaske dole ne malamai suna barin ayyuka kuma kaga dole a ɗauki mataki na sake ɗaukan malamai makaranta kwararru domin su cike gurbin waɗanda suka bar mu kamar akwai wani sharuɗa da kuka shimfiɗa na sake buɗe wannan makarantu saboda kare waɗannan ɗalibai daga wannan matsala na covid-19 wanda shine ma dalilin da yasa aka rufe wannan makarantu dukka makarantun nan mun yi feshi na musamman kuma muka ɗauki matakai na tanadar da abin wanke hannu da hand sanitizer da kuma abin da za a rufe baki dukka sai da muka tanadin su to ko me iyayen yaran ke cewa ne game da wannan mataki na gwamnatin jihar Borno uh, ne sunana malam Haruna makaniki a gaskiya dai yana din bude makarantan da muka ji waɗansu sel cewa eh gashi za a bude mu ma muna murna cewa za a bude saboda zama yadda muke arewa tun can ilimin namu ma ya ci baya aka sake ce gashi an ɗauka watanni yara suna gida ka gani yawanci abubuwan da suka koya da su mai za gani duk sun riga sun manta an samu cin baya ta wajen ilimi sosai kuwa amma idan sun gani akan cewa harkan lafiya nan ya inganta makarantu sun sa kwamiti an dudduba akan cewa gashi za a iya a bar yara su je su taru a koyar da su to gaskiya yana da kyau ya kamata a bude wani mahaifi ke nake bayyana ra'ayinsa game da sa ranar 26 ga watan oktoba da gwamnatin jihar Borno ta yi a matsayin ranar da ɗalibanta za su koma karatu karatu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya